Tantaunawa ce ta awoyi da dama aka yi a tsakanin ministan tsaron Faransa Sebastien Lecornu da abokiyar aikinsa ta harkokin waje Catherine Colonna da a ɗaya gefe ministan tsaron ƙasa Alkasim Indatu da ministan harkokin waje Hasu Masaudu dangane da daftarin aikin da ƙasashen biyu ke shirin zartarwa bayan girke dakarun Barkan a Nijar a wani lokacin da 'yan ta'adda suka fara yada ayyukansu zuwa ƙasashen gabar teku. bayan da suka yi wa shugaba Muhammad Bazoum bitar abubuwan da suka tsayar waɗanda ministoci sun kira tare manema labarai ga abin da minista Alkasum Indatu ke cewa in wannan sojan sun huto daga daga Mali sun ce za su tafi su me za yi faruwa kenan da mu da 'yan ta'adda ne kaɗai za mu makwataka muka ce a'a bai kamata haka nan ba majalisa ta yi shawara ta ce ya kamata ba waɗannan mutanen dama su zo cikin mu na iyakam da mali su taimaka mana biskan batun tsaro kamun lokacin da ƙasanmu za ta yin ƙarfin da ya kamata su ja mu za su yi yawan da ya kamata samu kayan aiki yadda ya kamata su yi wannan tsaron mun tattauna biskan wannan abin biskan batun tsaro taɓaɓɓarin tsaro cikin wajen ga namu ina za ta kwana ya kamata ne kun sarrafa sauran abin da ke faruwa benin ala attack togo ala attack ko ina ta ke ne ya kamata mu tattauna biskan wannan abun mu ga matakan da ya kamata mu ɗauka da kuma tattauna biskan wannan batun. domin kaucewa cece kucen da aka yi fama da shi a baya dangane da batun shigo da dakarun ketare a nijar kasashen biyu sun bayyana cewa sojojin nijar ne yake da hurumin jagorancin al'amura a fagen daga. za su zo su kama mana mai kama mana za su yi ba su ba za su aiki wurinmu duk hutar da za a yi su jamus za su huta suna iya tare da su tare da su za su tafiya su wannan aiki don kama mini za su yi ba aiki bane za su yi wurin mu har yadda yake karhinmu mu kayan aikin sun kai inna za mu samu yi wannan aiki ayyukan ci gaban al'umma na daga cikin batutuwan da bangarorin biyu suka tantauna a kansu a yayin wannan ganawa nous l'apportons cette année à 20 euh, millions d'euros donc une augmentation d'un tiers de notre enveloppe globale cette année Ministar harkokin wajen Faransa Catherine Colonna ta ce, a bisa umarnin shugaba Emmanuel Macron, a bana Faransa ta yanke shawarar tallafawa Nijar da miliyan 20 na euro a matsayin gudunmuwar da ta saba bayarwa a kasafin kudaden wannan kasa, waɗanda daga cikin su miliyan 8 za a amfani da su wajen tanadin cimakar da za a ajiye a rumbun tsimi. yayin da wasu miliyan takwas ɗin na daban za a aiki da su wajen ayyukan agajin gaggawa. Euh, une convention sur euh, cet état d'urgence dont je parlais. ta kara da cewa a ƙarƙashin sabon fasalin da suka zo da shi ta hanyar hukumar samar da ci gaba ta afd yau da safe ita da takwaranta na nijar sun saka hannu a kan wasu yarjejeniyoyi biyu waɗanda a ƙarƙashin su faransa za ta ba da tallafin miliyan 50 na euro don ayyukan samar da wutar lantarki ga al'ummomin nijar pour visiter un projet qui est euh, répondant encore mieux aux besoins que vous nous avez exprimés l'un et l'autre et que vient de nous rappeler le président Mazoum. Tawagar ta mambobin gwamnatin Faransa ta karkare wannan rangadi da gundumar Walam da ke jihar Tilaberi yankin da kasar ta Faransa ke gudanar da project na ayyukan ci gaban al'umma kafin daga bisani su daga zuwa kasar Cote d'Ivoire a yammacin yau Juma'a. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.